ba kya aikin ja ba kya aikin fari me zai hana kuɗin nan mm, tabbas eh kila wani ne ya siya baki me zai hana shi wannan da ya siya miki idan ko yana son ci gaban ki kuɗin jari zai baki ki je ki buɗe shago ba sai ki rike babban waya shine cewa ke big girl bace rike wayan babban waya is nothing da ni da zan rike babban waya da ke da zaki rike karamin waya we are all the same ba a ce kake sai wanda ra'ayin ke so ba amma ki san me kike da shi yau me kike da shi abun ma mamaki da ba ku sani ba cewa wasu da tari da tari sun hana cikinsu cin abinci kamun suka tara kuɗin babban wayan nan su zo suna karya wai samari da suka siya musu ke kin san abin da kai kuna intimidating kuna intimidating fellow girls irin ku da ba su yi niyya su yi haka ba yaran da suna taso ba su yi niyya su yi haka ba amma me sai ki ga yarinya za ta ce a ah, tun da wani ta rike ni ma zan rike kin san me ta yi kamun ta samu kin san harkan me ta yi kamun ta samu da kyau ba a ce ka kare kewa ba amma me ka tara idan aka ganka da irin wayannan a duba level din rayuwanka nawa kake karbawa a wata ko sayayyan nawa kike a shekara a cikin shagonki amma ba wai yau kina can yau kina can ki zo ki dawo da waya ki dangance